انما انت منذر من يخشاها حقيقه lamari kawai kai mai gargaɗin wanda yake tsoron tashin alkiyama ne don shi ne mai amfanuwa da gargaɗinka.